الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيهم وما هم ولا يحيطون شيء علمه إلا بما وسع كرسيه السات والأرض ولا دقوا وهو العلي العظيم صدقاه العلي العظيم صل على صلي على Masu saurare barkanku da warhaka. kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau litinin daga nan radio teheran da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka da farko za mu gabatar muku da jerin shirye-shiryenmu da muke ɗaukar haka inda za mu fara da sauniya sannan shirin duniyar mu a yau sannan shirin muryoyin masu sannan shirin guzurin hanya sannan shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shirye lafiya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 a kan mita 19 kilohertz 15320 rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yau mun sauraron labarun duniya To da farko ga muhimman kanansu. a ci gaba da gudanar da zanga-zangar la'antar isra'ila a kasashen duniya daban-daban da ke kaddamarwa a kan al'ummar gaza ƙungiyar hama daga cikin fursunoni yahudawa da ake garkuwa da su a yankin zirin gaza sun rasa rayukansu sakamakon har-haren isra'ila hukumar efcc a taron najeriya ta buɗe wani sabon bincike dangane da wasu tsoffin gwamnonin ƙasar To yanzu kuma ga labaran da ke dake. Ana da zanga-zangar la'antar Isra'ila a kasashen duniya daban-daban domin nuna adawa da ci gaba da ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri da gaza. An gudanar da irin wannan zanga-zanga daban-daban na kasar Amurka da hakan ya haɗa da biranen New York da Washington, Chicago da dai sauransu. Da aka yi ta ɗaga tutunu da kuma yin Allah wadai da hare-haren Isra'ila na kisan ƙare dangi akan al'ummar yankin zirin Gaza. kamar da kuma wasu daga cikin lauyoyi da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a cikin wannan zanga-zanga kuma suka fitar da bayanai da suke kiran gwamnatin joe biden da ta matsa lamba a kan isra'ilan domin a tabbatar da cewa an dakatar da kisan kare dangi da ake yi wa fararen hula a yankin zirin gaza da kuma rusa wuraren ibada da cibiyoyin kiwon lafiya ba ga kuma masu zanga-zangar gaban fadar white house da ke birnin washington a ƙasar amurka inda suka yi zaman dirshan kuma rayar amurka ta mara baya ido rufe ga laifukan yaƙi na isra'ila to a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta kashe adadi mai yawa na yahudawan da ake garkuwa da su a yankin zirin gazan sakamakon har haren da isra'ila ta kaddamar a lokutan baya-bayan nan ƙungiyar alkasam rashin soji na ƙungiyar hamas cewa akwai yiwuwar an kashe adadi mai yawa na mutanen da ƙungiyar hamas ɗin take garkuwa da su a yankin zirin gaza bisa la'akari da munanan hare-hare da isra'ila ta kaddamar a wasu wurare da ake garkuwa da mutanen abu ubaida kakakken rundunar ta alkasam ya bayyana a cikin wani faifan bidiyo wanda aka fitar a yammacin jiya yana cewa sakamakon hare-haren isra'ila a wasu sassa na yankin zirin gaza ta kashe adadi mai yawa na yahudawan da ake garkuwa da su a yankin da cewa da dama daga cikin yahudawan sun rasa rayukansu ne sakamakon hare-haren da isra'ila ta kaddamar kai tsaye a wuraren da ake garkuwa da su yadda kuma wasu suka bata ba a san makomarsu ba abu obaida ya bayyana cewa benjamin netanyahu firaministan gwamnatin yahudawan isra'ilan yana amfani da wannan damar ne domin ya ci gaba da zama a kan kujerar mulki to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a tarayyar Najeriya EFCC ta sake buɗe wani sabon babi na bincike akan wasu tsoffin gwamnati da ake zargi da aikata laifuka na almundahana da kuma sama da faɗi da naira biliyan 853 da miliyan 800. Jaridar Punch ta bankaɗo labarin da ta bayyana yanzu haka dai EFCC ta gudanar da bincike akan tsabar kuɗaɗe naira biliyan 81 da miliyan 600 wanda aka yi sama da faɗi da su a ma'aikatar jin kai ta tarayyar najeriya din hakan kuma akwai batun naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu wanda gwamnati ta ware don sayan makamai da nufin yakar ayyukan ta'addanci waɗanda suke addabar ƙasar amma maimakon hakan aka waware waɗannan kuɗaɗe da yin amfani da su ta hanyar da ba ta dace ba kuma waɗanda ake zargi ɗin sun hana da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro samba da suki sannan kuma tsohon gwamnan jihar sokoto a tahir bafarawa akwai kuma tsohon ministan kuɗi na ƙasar bashir guda da dai sauransu sanarwar ta efcc ta kuma lissafa jerin tsaffin ministoci wanda ke gudanar da bincike a kansu dangane da abin da ya shafi almundahana da dukiyar ƙasa akwai tsohon gwamnan jihar zamfara bello mutawalle wanda za ka yake rike da mukamin ministan harkokin tsaro na ƙasa ƙarƙashin mulkin shugaba bola ahmad tinubu da ake zarginsa da badakalar sace naira biliyan saba'in sannan kuma tsohon ministan albarkatun ƙasa kayode fayimi da ake zarginsa da handame naira biliyan hudu akwai kuma tsohon gwamnan ikiti ayo fayose da hukumar ke zarginsa da yin sama da faɗi da naira biliyan shida da naira miliyan ɗari tara tsoron gwamnan da ake bincike a kan so sun hada da tsohon gwamnan nasarawa abdullahi adamu da na kano rabiu musa kwankwaso sannan tsohon gwamnan jihar rivers peter odile da kuma na abiya mr oji da dai sauran gwamnati suka haɗaɗɗun juma na jihar gombe da aliyu muku na sokoto da na bayelsa silba da kuma sule lamido na jihar jigawa to har wala a tare ta najeriya gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya kafa wani kwamiti na dattawan jihar kano ɗin zaben kwamitin mai suna kano elders council ya kunshi tsaffin gwamnonin jihar da kuma mataimakansu da tsaffin alkalai na kotuna da kuma tsaffin shugabannin majalisa da jagororin malamai da kuma wasu rukunai gwamnan jihar kano ɗin Afirka kabir yusuf ya kafa wannan kwamiti na musamman mai suna kwamitin dattawan kano mai magana da yawon gwamnan jihar kano ɗin sanusi bature da wakin tofa shine sanar da hakan da bai cewa an kafa kwamitin ne domin gudanar da shawarwari waɗanda za su amfanar da al'ummar ta jihar kano To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga jerin shirye mu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu wurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a su har ma da bayyana mahangar masana kai da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin yau da zai dubi ne dangane da zaman kotun ƙasa da ƙasa wanda aka fara wanda afirka ta kudu ta shigar da kara akan isra'ila dangane da kisan kare dangi da take yi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma yadda aka gudanar da zama uku domin sauraron dukkanin bangarori na afirka ta kudu da isra'ilan kan batun da kuma bayanin shigar da kara wannan da shine abin da shirin na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullah salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. an soma shari'a tsakanin afirka ta kudu da isra'ila inda togogi na manyan lauyoyi suka tunkari kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague a takardun shigar da kara masu shafi 84 afirka ta kudu ta zargi isra'ila da aikata kisan kare dangi akan falasɗinawa akan yankin zirin gaza tana gabatar da karata da gamsassun bayanai akan kashe-kashe da isra'ila ke yi tun bayan harin da hamas ta kaddamar a ranar 7 ga watan oktoba ƙarar da ta zayyana yadda isra'ila take kashe falastinawa da rusa gidajensu sannan kuma da yadda isra'ilan take mame gaza baki daya tare da yanke musu duk wasu kayayyaki na bukatu na rayuwa waɗanda suka zama wajibi ciki har da ruwan sha abinci man fetur da magunguna da dai sauransu afirka ta kudu tana neman kotu ta tilasta wa isra'ila ta dakatar da kaddamar da hare-hare wanda take kaiwa a kan yankin zirin gaza inda ya zuwa yanzu ta kashe falasɗinawa wanda adadinsu ya haura mutane dubu ashirin da uku waɗanda suka hada hadda da ƙananan yara da mata wanda adadinsu ya haura dubu goma a ciki dukkan ɓangarorin biyu sun gabatar da bayanansu a gaban kotun ta birnin hague a cikin kwanaki biyu wato ranakun alhamis da juma'a alkalan kotu su goma sha bakwai da wasu biyu waɗanda su ne suka saurari bayanai na afirka ta kudu dangane da haƙar ta shigar a kan isra'ila ƙwararre a kan shari'a nabil orena ya bayyana cewa saboda wannan batu babba ne a fagen siyasa za a kalli kowane ɓangare ana buƙatar alƙalai tara domin tabbatar da hukunci to kusa ne ne waɗannan lauyoyi da afirka ta kudu da isra'ila suka zaɓa domin fafata wannan kotu tawagar lauyan afirka ta kudu sun hada da john dugard tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya akan kare haƙoƙin bil'adama a yankunan falasɗinawa waɗanda aka mamaye wanda kuma shine jagoran tawagar lauyi na ƙasar afirka ta kudu ana yi wa dugard kallon ɗaya daga cikin manyan lauyi ƙwararru a afirka ta kudu wanda ya shahara akan dokokin ƙasa da ƙasa kuma yana da sanayya akan salon shari'a a kotun ƙasa da ƙasa saboda ya taɓa zama alƙalin wucin gadi a wannan kotu a shekara ta 2008 dugar ya yi kakkausar suka akan aika aikar da isra'ila ta yi inda ya ce firaministan isra'ilin benjamin netanyahu abokansa na yaƙi da kuma su mambobin sojin isra'ila ne ke da alhakin kisan kare danki da ake yi suna aikata laifukan yaƙi laifin da zai iya zama na kisan kiyashi wasu daga cikin tawagar lauyi na afirka ta kudu waɗanda suka hada da babban lauya adila hassan da kuma timbeka chukaitobe lauyan ƙungiyar lauyi ta johannesburg da kuma lauyan ƙasa da ƙasa max do places tawagar lauyan wadda ta kunshi chishido ramogale da kuma sarah pudipin jones da kuma lerato zikalala yayin da lauyoyi waɗanda suka hada da island brain da kuma ingila vingard da kuma lowe suke zaman matsayin lauyoyi daga wajen afirka ta kudin tawagar da isra'ila ta zaɓa domin kare kanta a gaban kotun manyan laifuka ta duniya sun hada da lauyan nan ɗan ƙasar birtaniya malcolm shaw don wakiltar gwamnatin yahudawan a gaban kotun ƙasa da ƙasa ana yi wa shaw kallon a matsayin ɗaya daga cikin ƙwararrun lauyoyi a duniya waɗanda suka san kan dokokin ƙasa da ƙasa kuma ya taɓa bayyana a gaban wannan kotu ta ƙasa da ƙasa a yan gabatar da wasu ayyukansa show ya yi suna a ƙasashen duniya wajen bayar da shawarwari na warware takaddama kan iyakoki da kuma dokokin teku rigar kariya ga ƙasashe amincewa da ƙasashe da gwamnatoci na waje haƙoƙin nan adam shiga tsakani a mataki na ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar dai da aka gani a bayanai game da shi a kotun essex ya kuma bayar da shawara ga gwamnatoci daban-daban waɗanda suka hada da ingila ukraine da sabiya baya ga kotun ƙasa da ƙasa shau ya taɓa zama lauyan shari'o'i a kotun kare haƙƙoƙin ɗan adam a nahiyar turai kotun turai da sauran manyan kotuna na duniya ana bayyana cewa shau yana ɗaya daga cikin lauyi guda hudu waɗanda za su wakilci isra'ilan dai a wannan kotu a wannan zaman shari'a da ake yi kotun ƙasa da ƙasa na da alƙalai goma sha biyar da aka zaɓa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kwamitin tsaro don su yi aiki na tsawon shekaru tara a ƙarƙashin dokokin kotun ƙasa da ƙasa idan wata ƙasa ta shigar da ƙara kuma ya kasance babu ɗan ƙasarta a alƙalan kotun to za a naɗa alƙali na wucin gadi wanda su ne aka samu guda biyu a yanzu daga ɓangaren afirka ta kudu da isra'ila akan haka afirka ta kudu ta naɗa diggan musineke tsohon mataimakin alkalin alkalan kasar wanda ya suna da kuma kwarewa a afirka ta kudu da kasashen duniya a nata bangaren isra'ila ta nada a haron barak tsohon shugaban kotun kolin isra'ila barak ya bayyana cikakken goyon bayansa ga hare-haren da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza yana mai cewa waɗannan hare-hare na sojojin yahudawan isra'ila da suke yi akan yankin zirin gaza ba take haƙƙin bil'adama ba ne ya kuma dinga kare matakin da isra'ilan ta ɗauka na gina katangar raba tsakaninta da bangaren yammacin gabar kogin jordan sauran alkalai guda goma sha biyar na kotun ƙasa da ƙasa ɗin sun fito ne daga ƙasashe daban-daban joan donick daga ƙasar amurka ne shine kuma shugaban kotun sai kuma kirill gibralian daga ƙasar rasha a matsayin mataimakinsa abdulkawi yusuf daga ƙasar somalia julia sivitende daga uganda sai kuma muhammad bena daga morocco sauran alkalan sun hada da ɗan ƙasar china ji hangin sai kuma peter tonka daga slovakia akwai ronnie abraham daga faransa da dai sauran alkalai waɗanda aka bayyana waɗanda suka fito daga ƙasashen brazil india jamaica australia japan da kuma jamus tun banda gwamnatin afirka ta kudu ta shigar da wannan kara dai ta samu goyon baya daga bangori daban-daban kungiyar oic ita ce bangare na farko wanda ya fara fitar da bayani na nuna cikakken goyon baya ga wannan kara da gwamnatin kasar afirka ta kudu ta shigar akan laifukan yakin isra'ila akan al'ummar gaza kamar yadda ta ma kungiyar kasashen larabawa ta fitar da nata bayanin inda take nuna cikakken goyon bayanta ga gwamnatin kasar afirka ta kudu akan wannan mataki baga ga kuma ɗaiɗaikun ƙasashe sun fitar da bayanai daban-daban waɗanda suke nuna cikakken goyon bayansu daga ɓangaren latin amurka akwai gwamnatoci irin na bolivia cuba venezuela colombia da makamantansu waɗanda dukkanin sun fitar da bayanai waɗanda suke nuna cikakken goyon bayansu ga wannan mataki na afirka da kudu inda suke ƙarfafa cewa zama wajibi a ɗauki matakai na hukunci akan isra'ila dangane da ayyuka na kisan kare dangi da take yi akan al'ummar yankin zirin gaza a nasu bangaren masana akan harkokin siyasa da kuma shari'a a mataki na ƙasa da ƙasa suna kallon matakin da gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta ɗauka a matsayin wani babban lamari wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba domin kuwa ko ba kuma gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta nuna bajinta inda ta yi tsayin daka da kuma tunkarar manyan kasashen duniya waɗanda suke mara baya ido rufe ga isra'ila daga ciki har da kasashe irin su amurka birtaniya jamus da makamantansu inda ita ɗaya tilo ta buge kirji ta gabatar da ƙara kuma ta gurfanar da isra'ila a gaban kotun manyan laifuka ta duniya ba tare da wani shayi ba duk da cewa dai wasu masanan suna ganin cewa an tafka abin kunya domin kowa kasashen larabawa da na musulmi ne ya kamata su yi haka tun kafin kasar afirka ta kudu kamar yadda tsohon firaministan kasar qatar hamad bin jasim ya bayyana a cikin wani bayanin sa da ya fitar a yammacin ranar asabar ɗin da ta gabata jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya da suke mu dole anan mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ce mu doke da wani jigon to amma kafin wanda lokaci a madadin kowa da kowa ne abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin da gabatar kamar da aka ji niki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan bako damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa a ƙwarya malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani launa ali gamadan shugaban kungiyar kira da sauraron rediyo ta afirka rehin jihar kano ina so ku bani dama domin taya gwamnan mu na nan jihar kano murna sakamakon samun nasarar da yi a kotun koli wannan hakan gaskiya talakawan jihar kano sun yi murna sosai fatanmu ya ci gaba da ciccidawa talakawa aiki a cikin garin kano da ma kewayen kano ba da ba da haka kuma na kira da shugabanninmu na nigeria a kan dukkan wata kujera tun daga kawun sula a kowance sofabaiza tun daga kan sofabaiza har zuwa shugaban kasa muna tuni gare su da suwa allah suwa manzansa su je duka inna suka wa talakawa alkawarurruka a lokacin yakin neman zaɓe su daure su taimaka su cika musu domin dai hausa ana cewa alkawari kaya ne kuma kowa ya ɗauka ya sauke ko da a lahira ne to muna ta muku zato ba ma so ku sauke hi a lahira muna so ku sauke ne a duniya eh, na ku gani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya hassan barka ina gaida ka tare da kai da dukkan wani ma'aikacin wannan gidan rediyo kai da ma masu sauraro baki daya a sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar niger mai yada labarai na kungiya ta masu da sauran radio ta afirka ba kokacin da zan yi a yau dangance da eh, harin ta'addanci ne wanda amurka da burtaniya suka kai a kasar yaman wanda hakikanin gaskiya al'amari ne wanda yake nuna mana cewa da amurka da burtaniya a shirye suke don ganin sun tarwatsa zaman lahiyar gabas ta tsakiya duba da cewa wannan hari ma eh, yaƙe-yaƙen wannan na falasɗinawa da eh, haramtacce ƙasar isra'ila su suka ɗarme ma ce kasar isra'ila gindi take ma falasɗinawa kisan kare dangi da haka dai muke kira da kasashen eh, larabawa da ma kungiyar eh, haɗin kan larabawa ya kamata su yi kafa kafa da amurka da birtaniya duba da cewa sun shigo ne gabas ta tsakiya don ganin sun tarwatsa zaman lahiya na gabas ta tsakiya allah ubangiji ya ba mu zama lahiya a kasashen mu na afirka da ma duniya gabaki ɗaya. sashen hausa na boh suna na da mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a tarayyar najeriya to alhamdulahi a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina musamman dangane da yanke hukuncin da babbar kotun koli ta yi a kasar mu najeriya hakikanin gaskiya wannan hukuncin ya yi daidai duba da irin yadda musamman shari'a gwamnan kano wanda ake son a ɗora ƙarya akan gaskiya kuma allah bai nuha ba allah ya karɓi addu'a talakawa da suke yi akan wannan kujera to muna fatan alkhairi ga wannan babban kotun ɗaukaka ƙara ta mu najeriya ya kamata a ce sauran kotuna na local government da kuma na jihohi su yi koyi da irin wannan gaskiya da adalci domin raba gaddama domin idan ba haka ake yi ba to ana iya kawo su fitintunu a bayan zaɓe suna na haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a tarayyar najeriya boh ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio voh radio irin albarka kuna tare da usman mamman wanda aka da sani usman bula daga nan birnin agadas jamhuriyar nijar alhamdulillah alhamdulillah na murna da horin ciki da wannan shari'a ta abba gida gida da yusuf ga gawuna ta kare lami lafiya dama ina horin ciki in ji irin haka ta hito saboda mai ba don komi ba don saboda zaman lahiyar kanawa da najeriya baki daya saboda a gaskiya hakikarin gaskiya da an samu sabanin haka da abubuwan da za su faruwa allah ne kawai ya san su kuma ba mu fata haka kin allah ƙari kiyaye gaba gaba dai gaba dai mashara'anta ta najeriya kun kyauta haka dai shi ne mafi alheri ubangiji allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya afirka baki ɗaya kowa ana mafi fata alheri kuma ina fatan nima yadda muka ga wannan dambarwa ta kare lahiya allah ka gwada mu ta mu ta jamhuriyar nijar kuma da ecowas ta kare lafiya mu samu ci gaba afirka baki ɗaya da mu da mutanen afirkawa gaba ɗaya allah ba mu zaman lafiya ina mu kowa fata alheri assalamu alaikum da radio musulunci na iran ina jibirin bako banga da ke jihar bauchi najeriya ra'ayina a yau shine game da cin hanci da ake yi wannan gaskiya a ce mummuniya kuma hakan kan biyo baya ne sakamakon sakaci irin na gwamnatin ƙasa ne sakaci irin na gwamnatin ƙasa magana ta noma allah da ka samu ma'aikata lokacin ba a biyan su dan alawusu ya kamata a basu kafin a ce lokacin biyan albashi ya yi to wanda ka samu gaskiya abin da ce gidansa ba shi da shi kuma a wannan cin hancin suke samu suke ci suke sha wanda kuma hakan gaskiya haramun ne haramun ne kuma babu kyau wadda manza Allah ma'aikin tsira sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da ba da mai cin hanci da kuma mai karɓar rasha mai cin hanci da mai barwa dukkaninsu 'yan wuta ne in ji ma'aikin Allah. So yana da kyau a ce kada mutum ya yi amfani da damarsa wajen karɓar cin hanci da kuma rashawa saboda wannan dan haramun ne haramun ne ba kyau ina fatan gwamnati za ta yi kokari wajen dakile wannan mummuniyar ɗabi'a da cin hanci da kuma rashawa na gode ni ne na kuma magana jibrin bako da ke jihar Bauchin Najeriya. sashen hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a ya gada su jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan shigar da kara wanda afirka ta kudu ta yi gaban majalisar inkin duniya na ganin cewa an tugulmuci kasar isra'ila da ya tabka laifukan yaƙi kama da kashe yara a kai ma asibitoci da wajen addinai da bangaren ita kanta majalisar inkin duniya bangaren agaji bai fita ba to gaskiya wannan mataki da afirka ta kudu ta ɗauka abin a yaba mai kuma duk wanda ya san tarihin afirka ta kudu suna ta ne saman wannan akita ta nelson mandela na ganin cewa in afirka ta kudu ta samu inci al'ummar falastin ba samu inci ba kai hayo da sauran aiki wannan abu da afirka ta kudu ta yi ta gwada ma duniya cewa ba wai bangaranci ba ne ko kuma addini ko kuma a'a ba yau ba yan uwa wanda suke bangaren falastin bangaren gaza suke cikin akuba amma ba wani mataki da ƙasa afirka take ɗauka bancin illa aka fi da afirka ta kudu kuma abun kumya ne kuma ba wai afirka ta kudu ba ƙasashe duka na musulmai wannan abun kumya ne gare su Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran ta farko suna na malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar bugu da ƙari mamba na masu kira da masu saurare reshen jihar maraɗi alhamdulillah yau za ni ba da ra'ayina dangane da abin da ya shafi shara'o'in da aka yi musamman ma na jihar arewa ni a ra'ayina sai in ce gaskiya hakikacin wannan falfado da mutuncin shari'a ne da alƙalai da masu shari'a baki ɗaya kai hatta ma da arewacin najeriya hatta ma da kasar najeriya don duk lokacin da aka tsaya kan gaskiya mai gaskiya aka bashi shi gaskiya shi mara gaskiya aka bashi shi gaskiya shi to wallahi mulki yana dorewa tare da gaskiya akan wannan ko da ba akan musulmi ba ne amma matukar ko musulmi ne yake tabbatar da rashin gaskiya babu yadda za a yi mulki ya ɗore saboda haka afirka ne duniya ne wallahi ku rika tabbatar da gaskiya akan shari'a mai laihi a bashi abin ga rashin laihi mai laihi mai gaskiya a bashi gaskiya shi mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi wallahi abu sai ya dore haka nan na gode mai magana malam kabiru daga nan mara dan guri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bari shugaban na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da gari trezorer general na masu kira da shawarar afirka jinjina zuwa ga sojawan kasar mu ta nijar allah ya kara muku ikon da za ku yaƙi 'yan ta'adda allah ya kama muku kuma zan yi kira kira ga malumman kasan mu ta Nijar kuma da kasan mu ta Nijar mutanen kasan mu ta Nijar gaba daya addu'a nan da muka aka saba ka a bari mugayen mutanen nan har yanzu dai akwai bulbulin su mugayen nan ka a bari eh muna kira ga addu'a malumai yanda an yi sallah ai kunutkin nan addu'an nan ka a bari gaba daya gaba daya kasan mu ta Nijar Allah ya kare kasan mu ta Nijar da kasan musulmai sunana Muhammadu Dambari Bari shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Tuhu Radiyon Tahiran ne muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar. Shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Muna jin daɗi kwarai radiyo Tahiran da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Yau jinjina ce nake so ma majalisar matasa ta jihar Agadas da haɗin gwiwa kungiya ta masu kira da sauraron radiyo ta Afirka jihar Agadas bisa ga tallafi na kayan marmari da ɗan itatuwa da suka ba da um, asibiti babban asibiti ta jihar Agadas muna ma majalisar matasa godiya da kuma mambobi na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka a reshen jihar agadas da suka tashi tsaye bisa ganin wannan biki ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana kuma muna ma magabata godiya na galgajiya da na bariki da suka samu suka halarta muna musu godiya muna kira ga al'umma jihar agadas gaba daya su ba wa'annan kungiyoyi guda biyu na matasa na jihar agadas da kuma kungiyar masu kira da saurare reshen jihar agadas da ta afirka gaba ɗaya ma goyon baya saboda ayyuka na cigaban al'umma na cigaban al'umma muna muku godiya kware-kware mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa muryoyin masu saurare mai muku magana abdulaziz malam nafi wanda aka sani da firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger muna jin daɗi gaskiya bisa damammakin da ake bamu muke tofa albarkacin bakinmu ni dai yau a ra'ayina ina so 'yan kasanmu na afirka wa'inda muka yi haɗin ias da su mu ci gaba da ƙara yin addu'a ita ce za ta mana maganin komai yadda muka yi addu'a turanin suka fita daga cikin mu ta kuma mu ta ci gaba da addu'a domin akwai sauran rana a kafa akwai sauran munafukai azzalumai wanda bisa so ci gaban mu na afirka wa'annan to mu ci gaba da addu'a domin su ma allah ubangiji ya mana maganin su na gode biya ci hausa mai magana abdulaziz malam na fi wanda aka sani da firezi daga damagaram a jamhuriyar nijar to masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya saki hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka na agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. A halin yanzu kuma ga shirin guzurin hanya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا دكو a cikin wannan shiri na guzirin hanya kamar yadda muka sani ne muna ƙoƙari cikin wannan shiri mu bujiro da wasu bayanai na al'amuran da suka shafi yaƙar wasu daga cikin musulmai waɗanda za ka iya cewa sun tattaru sun kafa ƙungiya ta zalunci to mun karanto aya daga cikin alkur'ani mai girma musamman kamar yadda muka faɗa a cikin ita wannan aya ɗin ubangiji ta'ala ishara ya yi dangane da irin waɗannan mutane waɗanda suka tattaro suka yi wata ƙungiya ya zo a cikin musamman cikin suratul hujrat aya ta tara to mun yi wannan bayanin mun kuma yi ishara mun kuma yi sharhi akan abin da ayan ta nuna wato lubbul magana in aka dunkule shine cewa ya halasta a yi fito na fito a yi haɗaka a haɗu a yaƙi wata ƙungiya daga cikin musulmai wadda ta fita daga cikin bin umarnin ubangiji wa ta'ala wannan ba ainihin al'amari ne na zaɓi ba fa umarni ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda allah ta'ala cewa ya faƙatilun lati tabgi wannan ƙungiyar da take yaƙi eh, da take zalunci to ku yaƙe ta hatta tafiya ila amrillah har sai ta koma zuwa ga umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala ta miƙa wuya to wannan ba zan sake ainihin a dogon sharhi akan wannan aya ba to allah subhanahu ta'ala bayan ya ce har sai ta koma zuwa ga al'amarin ubangiji subhanahu ta'ala sai yake cewa in fa'at idan ta koma ta bi al'amarin ubangiji subhanahu ta'ala sai allah yake cewa fa aslihu bainahuma bil adl to sai ku yi al'amari na sulhu tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da suke yakan juna ɗin nan sai ku zo ku ce to a zo a bi nan adalci Allah ya ce wa aqsitu ku kasance masu yin kyautatawa wajen adalcin da za ku yi tsakanin waɗannan ƙungiyoyi inna Allah yuhibbul muqsitin ubangiji ta'ala yana son mutanen da suke adalci a kowane lokaci wajen tafi da al'amuransu to wannan shine lubban aya ɗin a dunkule dangane da al'amura na bayanin cewa za a iya yakar kungiya ko da kuwa musulmai ne su matukar suka kasance sun fita daga cikin al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai hadisi da ya zo daga imam ali salam a cikin wani hadisin imam ali yana cewa alkitalu ne wato shi yaƙi yaƙi nau'i biyu ne ƙitalu ahli shirki akwai yaƙi da ake yi da ma'abuta shirka mushirkai kenan imam yake cewa la yunfaru anhum hatta yuslimu wannan ba a rabuwa da su a ƙyale su har sai sun miƙa wuya ga musulunci sun miƙa wuya sun karɓi addinin allah aw ko kuma yi yu'tul jizyata an yadin wa hum ko kuma su kasance sun bayar da jizya da hannunsu za su zo su miƙa jizya ɗin nan suna ƙasƙantattu wannan kenan kaga wannan ya haƙi na farko kenan tunda imam ali salam cewa ya alkitalu kitala ne wato nau'i biyu muke da shi na yaƙi to ga irin wannan ah, yaƙi ɗin wannan bayani ne mai muhimmancin gaske to sai kuma wa sai yake cewa bayan ya yi mana bayani na wannan wato kenan na farko su ne mushirikai da za a yaƙa sai yake cewa waƙitalo ahalin zai akwai kuma yaƙi na biyu da ake yaƙar ma'abuta fita daga al'amarin Allah wato wanda suka karkace ahalin zai suka karkace hanya suka kama wata hanya ba ta Allah ta'ala ba shi ma yake cewa layun faru an home ba a rabuwa da su a kyale su hatta ya fi'u ila amrilla har sai lokacin da suka dawo zuwa ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala au yuqtalu ko kuma a karkashe su wannan bayani ne na wato mai muhimmancin gaske wannan hadisi na imamu alayhi salam ya zo a cikin ainihin littafin wasa'ilu shi'a kuma mujalladi na goma sha ɗaya wannan abu ne mai muhimmancin gaske kenan fito na fito da ahalin zayyag waɗannan waɗanda suka bar tafarkin allah suka zama sun karkace duk abin da ya tabbatu a cewa ubangiji na so suka ce a'a su kuma ba shi suke so ba suka fita suka karkace to irin waɗannan ba a rabuwa da su ba a kyale su ba a zuma musu ido ko dai su kasance sun dawo ila amrillah a yi fito na fito da su a haɗa musu ƙarfi a tunkare su ko su dawo zuwa ga al'amarin Allah au yuqtaluna ko kuma a karkashe su baki ɗayansu to wannan ya nuna mana cewa mutane da suke nuna cewa don su musulmai ne a su shi kenan ba za a musu wani abu a kyale su to ai mun kawo misali na yakin siffin yakin basra da aka yi yakin jamal wanda duk sahabbai ne bangarori biyun nan waɗannan sun fita daga al'amarin allah waɗannan ba su kyale su ba aka zo aka gwabza kuma aka yi galaba akan waɗanda suka kasance sun bin umarnin allah ɗin ciki duk sahabbai ne a wancan lokacin asali wadda ma ta jagoranci wannan yakin ma matar annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kaga duk da haka imamu ali da yake jagoranta ɗaya ɓangaren na cewa su dinnan su zo su tuba su dawo su bi al'amarin Allah suka ce a'a suka kibi to imamu ali ya yake su to a yaƙa su da yi kuma Allah ya bashi nasara da yawan su kuma suka zo suka yi nadama to wannan kaga hadisin ya tafi tattare da fahimtar irin wannan abu da aka gwabza a cikin yakin basra da aka yi a wannan lokaci sai wani hadisi shi kuma da ya zo dai daga imamu ali alaihi salam yake cewa yuqatalu ahlul bagi wa yuqtalun su ma'abuta zalunci waɗanda suka fita suka karkata suka bar tafarki waɗanda suke musulmai ne su ba amma suka shiga cikin wani al'amari na yin fito na fito da haƙiƙa suka karkata suka bar dukkan wasu abubuwa na addini suka kuma kasance su ba komai sai zaluntar al'umma da suke yi to shi imamu yake cewa yuqatalu su waɗannan ana fito na fito da su ana yaƙar su wai na zan ana kuma ma karkashe su irin waɗannan duk da cewa musulmai ne ba bi kulle ma yuqtalu bihil mushrikun da dukkan wasu abubuwan da ake kashe mushrikai to irin waɗannan ma ana karkashe su ana fito na fito da su wa yusta'anu bi kulli ma amkana an yusta'ana bihi alaihim duk wani taimako da za a nema a kansu to ana kuma fitowa a nemi irin wannan taimako daidai gwargwadon abin da za a iya neman taimako a kansu min ahalil kibla a nemi mutane daga ko'ina daga musulmai da suke sallah ahalil kibla misali irin waɗannan mutanen karkatattu ɗin misali ba a ce su a wata ƙasa suke ko a siriya misali to za a iya neman sauran musulman duniya daga afirka daga europe daga asiya daga ko a ce duk kowa ya kawo taimako a kawo ɗauki domin a fito na fito da waɗannan wanda suka karkace dinnan suka bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa musulmai ne to za a nemi taimako a kansu kuma kamar yadda ake neman taimako a yi fito na fito da mushrikai to su ma za a iya yin wannan taimako za a iya neman taimako a kansu wayu usaruna kama yu usarul mushrikuna idza qudira alaihim ana kuma ɗaukan ganiman yaƙi ana kuma ɗaukan su a matsayin su ɗinnan ganima ne na yaƙi a ɗauke su a matsayin fursunonin yaƙi kamar yadda ake ɗaukan ainihin mushrikai ma a matsayin fursunonin yaƙi idan aka samu nasara a kansu to su ma wa'annan ana yi musu haka kar wani ya ɗauka cewa a ai musulmai ne ya za a ɗauke su a matsayin fursunonin yaƙi a tafi da su to a'a ana yi kamar yadda ake yi a kan mushrikai to su ma ana yi wannan a ainihin hadisi na imamu ali ma ya zo a cikin mustadrakil wasa'il mujalladi na goma sha ɗaya to wannan fa bayanai ne waɗanda suke nuna mana cewa kasamtuwar mutum ya ce shi musulmi ne ko ahlul kibla ne shi amma kuma ya karkace ya bi wata kai yana zalunci to ba wai shiru ake a rabu da su ba ana yakar su ana fito na fito da su ana gaya musu gaskiya to ga bayanin da muka ɗauko lokaci ya yanzu mu bar bayanin sai a mu na gaba insha Allah wasu ala Muhammad wa alihi sannan da ƙarshe ga shirin afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamarra ko batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar da masauran batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da afirka a yau shirin da allah dai zai dubi ne akan batun makomar wasu batutuwa waɗanda suka shafi lamarin siyasa da tsaro da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da kuma yadda masana suke nazartar lamarin ta fuskoki daban-daban wannan da shi abin da shirin zai dubi a kan sa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin daga cikin yankuna na nahiyar afirka waɗanda suka fi ɗaukar hankula ta fuskokin siyasa da kuma tsaro a lokutan baya bayan dai akwai yankin sahel wanda ya kasance yanki ne da yake ɗaukar hankali matuka a cikin lokutan baya baya a nahiyar afirka sakamakon abubuwa da dama waɗanda suka wakana ta fuskoki daban-daban na siyasa da tsaro da dai sauransu ko shakka babu shekarar da ta kare ta zama shekara wadda take cike da rikici a yankin na sahel inda juyin mulki 26 ko shakka babu shekarar da ta kare ta 2023 ta zama shekara wadda take cike da rikici a yankin na sahel inda juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli a jamhuriyar nijar shi kansa ya zama wani babban abin da ya mamaye fagen siyasa wanda watakila zai iya tasiri a kan ma me zai faru a cikin wannan shekara ta 2024 da muka shiga tare da mayar da hankali a kan kasashen mali da burkina faso da ita kanta jamhuriyar nijar din ga kuma su manyan batutuwa guda uku a kan siyasa da tsaro da za su iya yin tasiri a shekara ta 2024 a yankin na sahel a lokacin da aka yi jun mulki a jamhuriyar nijar kungiyar gaban tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka ta ecowas ta ɗauki matakai waɗanda ba a saba gani ba daga cikin irin matakan da kungiyar ta rika ɗauka lokutan baya inda ta yi barazanar afkawa jamhuriyar nijar ta hanyar yin amfani da ƙarfin soji domin dawo da hambararren shugaban ƙasar bazo muhammad ecowas ɗin da kuma mambobinta ya yi tasiri a lokacin da mali da burkina faso da ke ƙarƙashin mulkin sojoji suka sanar da cewa idan har aka kuskura aka ɗauke matakin soja a kan jamhuriyar nijar to tabbas su kuwa za su kalli hakan a matsayin wani yunkuri na yakar ƙasashensu da kuma za su mayar da martani ba tare da yin la'akari da duk wata ƙasa da ta yi shishigi na soji a kan jamhuriyar nijar ba wannan sanarwa ta fito karara da irin rabo kai da take tsakanin ƙasashe mambobi na ƙungiyar ecowas wannan rabo kai ya sake bayyana sosai a ranar goma sha shida ga watan satumba na shekarar ta da ta gabata inda shugabannin soja a kasar mali da kuma burkina faso da ma jamhuriyar nijar din suka sanya hannu akan wata yarjejeniya wadda ta kafa kawance na kasashen sahel wadda ake kira da aes an kafa wannan kawance ne da manufar haɓaka tattalin arziki da inganta tsaro a kasashen waɗanda suka kulla wannan kawance su uku wato jamhuriyar ta nijar da mali da kuma burkina faso a inda wannan kawance ya mayar da hankali matuƙa akan samar da tsaro na gajeren lokaci a gajeren lokaci rikicin da ke tsakanin kasashen uku da ecowas ya ƙara masu wani ƙarfin gwiwa a yankin wanda hakan ya sanya da wahala a yi sulhuntawa yadda za su iya komawa akan teburin wanda hakan ya sa da wahala a iya sulhuntawa ta yadda za su koma a kan turba ta demokuraɗiyya kamar yadda kasashen ecowas ɗin suke ta matsalan ba baya ga haka kuma takunkuman da ecowas ɗin ta kakaba wa jamhuriyar niger sun jawo halhalu da dama ga al'ummomin ƙasar da garuruwa waɗanda suke makwabtaka da kasashe irin su tarayyar najeriya suka shiga cikin halin ni'ansu wannan dai ya gurgunta al'amura da dama na tattalin arziki akan yakokin nijar da kuma tarayyar najeriya sannan kuma ya tasgata jin daɗi da walwalar jama'a wanda kuma ya ƙara lalata ayyuka na jin kai da ake yi sannan kuma ya jefa manyan ayyuka irin su shimfiɗa bututun iskar gas da kasuwanci a yankin a cikin wani mawuyacin hali tabbas ra'ayin ecos dai shine yin amfani da hanyoyi na diplomasiya don warware wannan rikici da kasashe da suka kawo kawance na tsaro a tsakaninsu wato nijar da kuma jamhuriyar nijar suka shiga tabbas ra'ayin ecos dai shine yin amfani da hanyoyi na diplomasiya don warware rikici a tsakaninta da waɗannan ƙasashe wato niger da kuma burkina faso game da mali duba da irin rawar da ƙasashen na wannan ƙawance suke takawa wajen hana ta'addanci yaduwa a ƙasashen gabar teku da ke yammacin nahiyar afirka wani abu wanda ko shakka babu game da yankin na sahel da ke yammacin nahiyar afirka shine duba ga shekara ta 2024 da muka shiga da kuma yadda kasashe suke ɗaukar matakai na hana samun juyin mulki na soji har yanzu dai akwai batutuwa da dama wanda suka shafi tattalin arziki tsaro da kuma kyama ga faransa wanda an yi amina cewa za su kasance batutuwa ne akan gaba waɗanda su ne suka janyo juyin mulki a waɗannan kasashe guda uku da ake magana a shekarun baya-bayan nan nuna kyama ga faransa dai a yankin ya zama abin da ke kan gaba wajen tasirin siyasa da tsaro wanda kuma zai iya ci gaba da kasancewa nan gaba a wasu sassa na waɗannan yankuna ƙoƙarin ƙasashen yamma don ƙalubalantar ƙarfin ikon rasha a yankin sahel zai zama wani babban batu na manufofin ƙasashen waje zai zama wani babban batu na manufofin ƙasashen waje tare da ƙalubalen tattalin arziki da hauhawar farashi da karancin cimaka a duniya ke janyowa jami'an soji a wasu kasashe sun yi amfani da halin kunci da jama'a suke ciki wajen yin juyin mulki a yanda 'yan ta'adda suke ci gaba da kai hare-hare tsaro ke kara taɓarɓarewa sannan kuma ya ne na siyasa a kasashe da dama a yankin zai zama mai muni matuka baya ga yaƙi da ta'addanci mali ta shaida sake dawowar 'yan gwagwarmayar a ware na 'yan tawayen azwad wanda gamayyar 'yan kabilar tuareg ne da ke yankuna da suke arewacin nahiyar afirka mayakan cma sun fara tawaye a shekara ta 2012 amma kuma daga bisani suka sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a shekara ta 2015 sai da kuma wutar rikici ta sake barkewa banda majalisar ɗinkin duniya ta janye dakaranta na wanzar da zaman lafiya daga wasu sassa da kasar mali a watan yuni bayan kwashe tsawon shekaru suna gudanar da su a ranar 14 ga watan nuwamba na shekarar ta gabata sojin kasar mali sun sanar da cewa sun kwace iko da garin kidal wanda yake da matukar muhimmanci wanda kuma yankin na kidal a lokacin yana a hannun mayakan cma ne wanda kuma shi ma yana da gagarumin muhimmanci a gare su bayan kazamin rikici da fada da aka gubza a tsakanin bangarorin biyu na dakarun gwamnatin malin da kuma mayakan kungiyar ta cma wanda aka dauke tsawon kwanaki uku ana gabzawa sannan kuma sake kwace shewar yarjejeniyar zaman lafiya wa da haƙulla kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zango sai kuma zuwa rana inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya Cool, David.